يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah alhayyu alqayyum da mafi girman sunayensa ya ba mu ikon karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da aiki da karantarwar qur'ani muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya jika iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'ya'yanmu da mu kanmu gaba ɗaya. muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama zuwa gare mu waɗanda suke raye a cikinmu Allah ta'ala ya rayar da su kan addini ya ɗauki rayuwar su kan imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wani abu da ya dame mu a wannan kasa Allah ta'ala ya magance mana dukkan wani alkhairi Allah ya hada mu da shi dukkan wani bala'i ko fitina ko sharri Allah ya kare mu yan uwanmu waɗanda suka rasu a dalilin fitintinu kala kala Allah ta'ala ya musu rahama waɗanda aka yi garkuwa da su a ko'ina suke Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke irin waɗannan cutarwa ta kowane ɓangare muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su ya sa su daida idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya sa bala'i da musifa da fitina su kare a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya kare dukkan bayinsa na kware daga wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na sha bakwai ga watan Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya tsaye mu gobe kiyama Allah ta'ala ya sa Qur'ani ya tsaye mu gobe kiyama Qur'ani yana ceto a filin kiyama Allah ta'ala ya sa muna cikin bayin da Qur'ani zai tsaye su in akwai tambayoyi bismillah malai ibrahim sai a kawo wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya kara wa Allah ya kara maka ilimi mai amfani amin ya hayyu ya qayyum Allah ya gafarta wa iyaye amin ya hayyu ya qayyum ya dal jalal wal ikram tambaya na ita ce ni soja ne yanzu haka ina course na ruwa to idan mutum ya shiga ruwan wani lokaci yakan sha ruwan a kuskure meye matsayin azumin mu a wannan halin akwai fatawa da fadilatu sheikh muhammad bin salih al usaymin al-wahaibi al-tamimi rahmatullahi alayh ya bayar a sharhul mumti littafi na shida namba na 440 zuwa 444 yayi magana akan abubuwan da ke faruwa ga mai azumi a cikin kuskure ba da niyya ba irin wannan ya kuma bada misali na shan ruwa ko kuma kwaro ya shiga cikinka ka buɗe baki ka yi hamma sai kwaro ya shiga kuma ka je shi har makogwar ya wuce a magana mafi inganci sai azumi bai lalace ba ka shiga ruwa kuna trenin kawai kana iyo a cikin ruwan kawai sai ka ji ruwa a bakin kana kokarin fitarwa sai ka ji shi ya shiga makogwarin ya wuce ko ka yi hamma haka sai ka ji kwaro ya shiga ciki kawai kafin ka dade sai ka ji shi a makogwar ya wuce magana mafi inganci azumi bai lalace ba akwai hadisai da dama na hujja na san mun sha kawo su a nan shi malam ya kafa hujja da ayat da Allah ta'ala ke cewa wa laysa alaikum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum a cikin suratul ahzab aya ta biyar Allah ta'ala yake babu laifi gare ku a cikin abin da kuka yi kuskure in dai abu kuskure da ya faru to addini yana yafiya a kansa kaga anan sai ce ai ba da niyya ba kuskure ne ya faru ruwan ya wuce insha Allah ta'ala azumin ka yi sai a kammala amma dai shawari na kuma a rika kiyayewa matuƙa da gaske kada shari'a ta ce kai ka za a kuskure an yafe maka kuma mu yi ta yin kuskuren ganganci dan wani lokaci mu mutane muna da wahalar sha'ani idan shari'a ta yi sauƙi da kuma sai mu yi ƙoƙarin yi wa abu rukun sakainar kashi sai kuma ganganci da sakaci ya shiga ciki so a kaucewa ganganci a kaucewa sakaci kar ka je ka ce ka shiga competition din hadiyar ruwa ne amma a dawo da shi kada ya shiga kuma ka ce a wata ramadana za ka yi kaga ai baka nemi a zauna lafiya ba to duk wani abu na ganganci ko abun da ya kamata da haka ko sakaci da Allah mu nisance shi in yadda ka fada haka ya faru insha Allah ta'ala babu damuwa dukkan abin da ya shiga bakinka ko ka manta ka ci ko ka sha duka wannan a sunna ba sa lalata azumi in ka manta wani ya ɗauko a boran da aka fara azumi zai ci ya tsari ne ta tabe shi ba ana azumi ba sai ce haka ne amma wa yake ka tana da ni kuma wace wanne ne mai zama abokin gaban sa tunda dai hadisin yayi bayanin in amantuwa ne babu damuwa wai shi a bashi ya banta to ai hadisin da yace in ka manta kuma ya dora wani wani hadisin kuma ya dora wani haƙƙin tunatar da kai in kai manzuwa ko kai kuskure to kaga wannan ya zama akwai mai akwai son bulu to da wannan duka sai a kiyaye Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya ji kan mahaifan malam da na alaramma da rahama amin ya hayyu ya qayyum Allah ubangiji ya yi muku sakayya da gidan aljanna ya shirya muku zuriya ya kare ku daga sharrin makiya da mahasada ya kuma azurta ku da arzikin duniya da na lafira amin ya hayyu ya qayyum wannan ai da zaki take malam na kasance bana samun gamsuwa ta auratayya tsakanina da mijina mace sannan kuma ya san da haka amma kuma bai nuna damuwan shi akan haka gashi ba shi da lokacin zama ya yi hira da mu ko ya zauna ya ilmantar da mu amma malar rayuwar shi ga baki daya a waje yake kare ta sannan yana gama weekend zai tattara ya koma wajen aikinsa malam duk lokacin da na samu ya zauna a gida to ba zai yi komai ba sai na wayan shi malam don Allah ka bani shawari ni dai kam abin ya ishe ni Allah ya saka da alkhairi to bil hakika wannan akwai hatsari mai girman gaske a ciki ga yadda mijin yake matukar a yadda ta fada haka labarin yake akwai hatsari wanda yake mai girma na farko baya gamsar da ita a mu'amala ta aure na biyu baya ba su lokaci na uku baya karantar da su na hudu baya ba su wani dama na su zauna ko da hira su kan rayuwa wannan yake bayyana cewa karar ya shiga haƙƙinsu kan hukuk na mace kan miji mun yi magana akai kai kamar sati da ya gabata wanda ba sai na maimaita ba amma idan muka duba cikin fatawal kubura na shaikul islam rahmatullahi alai a littafi na biyar namba na 481 zuwa 482 ya yi magana waɗannan haƙoƙi gaba ɗaya da aka kira yace ce ɗaya daga cikinsu a kan dalilin rashin kawai gamsarwa yana iya sa a raba aure ƙwaya ɗaya ba wai duka ba wannan haƙƙi na auratayya shi kaɗai in aka ɗauka ya a dalilin sa ana iya raba aure idan miji ya zauna da mace bai iya tana da buƙatuwa kuma shi bai iya gamsar da ita yace za a duba ko da lafiya ne ko ba lafiya shin zai iya ne ko ba zai iya ba duk waɗannan abubuwan ya ce a kowane hali aka duba ko zai iya ko ba zai iya ba ko iya lafiya ko bai da lafiya a kowane hali babu togewa in ta ce ba za ta iya ba ya halatta a raba auren ko da ba lafiya ne bai da shi saboda me saboda shari'a na kiyaye haƙoƙin bangarori ne guda biyu ba haƙƙin ɓangare guda ɗaya ba yadda kai aka tilasta aka wajabta mata yi wa miji biyayya to fa shi ma haka aka wajabta masa kiyaye haƙoƙi da Allah ta'ala ya dora a kansa nata to zaka wajibi ne wannan a kiyaye don haka abin da ya faɗa aka samu matsala irin waɗannan shari'a ta ba da matakai da dama ba lokacin muhabdara ba ne amsa tambayoyi ne daga ciki shine ta duba tayin da ya fi dacewa ta masa nasiha akan hatsarin abin da yake yi na biyu ta kara da addu'a ta gaya wa Allah damuwarta musamman lokutan da ake karban addu'a irin wannan wata na rababana da kuma cikin dare in wannan ya gagara na uku sai ta kai kara zuwa ga waliyanta su neme shi shi kansa ko su nemi wakilansa bisa ga abin da suka ga shine maslaha a gaya musu irin waɗannan haƙƙoƙi da baya kiyayewa na ta musamman haƙƙi na auratayya wanda a cikin suna daga cikin mafi girma da kuma matsala ta karantarwa idan waɗannan ababe gaba ɗaya ba a gyara ba kuma ya nuna bayi da niyan gyarawa a wurin ya ce to abin da ya dace sai a nemi rabuwar auren idan ta haƙura da auren akan waɗannan dalilai na bai gamsar da ita bai ilmantar da ita sai ta rabu da shi don Allah to alkawarin Allah ne kuma zai bata wanda ya fi shi alkhairi wa iya tafarraka yughni Allahu kullam min sa'ati sai kafa hujja da wannan aya da ke suratul nisa aya ta 130 idan suka rabu Allah iya da falala da yawa yana da taska da yawa zai ba wa kowa gwargwadon abin da ya cancanta to ita an zalunce ta Allah ta'ala kuma kullum iya tare da wanda aka zalunce shi yana bin kadinsa wanda aka zalunta ko mutumin banza ne wanda aka zalunta duk shedancinsa idan ya roki Allah subhanahu Ta'ala, Allah ta'ala yana amsawa wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi ko da mutumin banza ne aka zalunce shi daga hannu ya gaya wa Allah Allah yana amsa masa to da ka shi yasa duk mai imani yana kaffa kaffa da zalunci mafi munin zalunci kuma shine zaluntan mai rauni mata na cikin masu rauni yara na cikin masu rauni talakawa da ake shugabanta na cikin masu rauni so babu haƙƙi da ke da nauyi kamar zaluntan wanda yake mai rauni in yace Allah ya isa take Allah yake amsawa Allah ta'ala ya baki mafita muna roƙon Allah ta'ala ya ba wa mijinki ikon gyara kurakurai haƙƙi na ilmantarwa wajibi ne ya kai ki makaranta ko ya kawo da za ta karanta da ke ko ya nemi lokaci ya karanta da ke in shi zai iya dan a mafiya yawa a yanzu matan sun fi mazan karatu mafiya yawa mazan yan kaɗan ne ba a wuce zakka arba'in a samu ɗaya sauran kawai sai dai surutu akan addini ba a abinci addinin ba shi ma yanzu mun kai matakin da shi kansa musuluncin wasu na fassara shi ne a demokradiyyance ga baki ɗayansa sai a duba sai a ce ai wannan bai dace da rayuwar ba wai Allah ake yi wa gyara sai ka ga ayi ta a kan matsalar addini ayi wata guda ana kafe na ce babu wanda ya ce Allah ya ce annabi ya ce kuma matsalar addini ce amma mata suna karatu kuma ga su da kokari irin na namu na iyaye mata Allahu akbar duk duniya ban ga kasar da ake zuwa a je wa'azi ba a fahimtar wa'azin kuma a zauna a wurin wai ne wai a samu ladan zama sai yi mu mata a Najeriya ba sa jin yaren da ake ko ba sa fahimta amma za su zauna wai tunda ba sa ji sai samu ladan zama ɗazu mun yi tafsirin mata a nan da turanci ake yi wata dattijuwa take bayanin to jiya mun zo yau mun zo duka da turanci ake ba babu tunda ba ki aje ki zauna ki tace a zan zo in samu ladan zuwa sai ta zo ta zauna a gama komai ba ta gane ba wai ladan zama a wurin take nema duk duniyan banda najeriya na yake haka in banda iyayen mu mata ladan zama ka je ka ga wasu waɗanda yaran su ma ake yi zo su da ba'azin amma ita za ta zauna dan me dan ladan zama kuma in ka bude ajin mata in dai ba malam ne ya tsare ba ajin mata baya mutuwa sai ka bude ajin ma muna bude ajin mata a shekara goma sha biyar bai taba tsaya ba amma in ka bude ajin maza in dai ba yara ne da ake kora su da bulala ba samari da magidanta kowa idan ya gaji shi zai graduation kansa ya convocation ya gudu kuma ana fara graduation ceremony ne tun daga nan farko wani daga ya zo ɗaya ba zai dawo ba a sati na biyu wani zai za a yi graduation ceremony wani a wata ɗaya duk ajin manya magidanta da ya shekara guda to ya dace a zo a shirya walima wa wannan ajin sun cancanta kowa da kansa yake daga ya gaji sai shi kenan sai ɓace sai ka daina ganin sa haka ake yi sai sa daman duk makarantar aka buɗe ajin yara ya ɗore ajin mata ya ɗore ajin magidanta wannan kowa da kansa yake graduation ya sallama kawai ya bada wuri Allah ta'ala ya bawo mafita kuma haka duk matsalar addini kowa iya da kauri a duk abin da aka fara zai fata ba Allah ta ala ka shirye mu Allah ka samu wani lafiya za mu tashi akan darasi na goma sha bakwai a wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku jiya mun tsaya akan aya ta sittin da ɗaya a suratu Ali Imran da sura ta uku idan zan tuna daidai za mu tashi akan aya ta sittin da biyu insha Allah. Ala ramma bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون inna haza lalle wannan lahuwa wallahi shi din alƙasas tarihi ne labari ne na alhaku, wanda yake cike da gaskiya da adalci tabbas wa ma min ilahin illallah babu wani abun bauta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa inna Allah lalle Allah lahuwa wallahi shi din al'azizu mabuwayi ne alhakim mai hikima ne a cikin hukuncinsa inna haza lalle wannan wanne ke nan a ciki shine wannan tarihi da aka yi ta bamu da kissosi laburra musamman labari na kancan wanda nasara na jiran suka ba wajen fiyayyen halitta suna kalubalantar su akan yanayin halittar annabi isa da mahaifiya ba mahaifi to yaya za a ce kuma shi dan adam ne allah ta'ala ya kalubalance su ka musu to ai ga annabi adam ba uwa ba uba matarsa hawa'u ga jikin namiji babu uwa wanne fi ba da mamaki wanne fi mu'ujiza amma duk da haka wannan bai cire annabi adam a matsayin sa na bawan Allah ba bai cire nan ai Hawwa a cikin baiwar Allah ba haka bai cire annabi Isa a cikin bawan Allah ba dukkanin su bayan Allah ne annabi Isa bawan Allah ne annabin Allah ne manzon Allah ne bal ma yana cikin ulul azmi minar rusul annabawa biyar manzanni da suka fi kowa daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma a cikin wannan al'umma aka masa ƙari ba tare da an rage matsayinsa ɗaya na bayan aka bashi kuma shi ma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wannan labari da aka bayar in ka ga dama hada hada labarin da aka bamu tun daga haihuwan na na Maryam Maryam bintu Imran da kuma yadda aka ba mu labarin renanta da annabi zakariya ya yi zuwa kissar annabi zakariya ya yi kwaɗayin haihuwa ya roƙi allah ya ba shi annabi ya haya duk waɗannan labura da muka yi ta karantawa ya shiga cikin inna haza lalle wannan lahuwal kasasul haqq lalle labura ne stories ne tarihi ne wanda ke cike da gaskiya da adalci da babu kokonto a ciki a wannan jumla kwaya daya wajen taukidi guda uku ne wato emphasizing magana kada karfafa magana kusan guda uku akai kaga inna littaukid ne ina na biyu yake la wani lamun ne lamun kasam ne shi ma lamun kasam lamun taukid ne kaga lalle wallahi sai ina na uku shi kuwa kuwa damirul fasl ne to shi ne na uku kuwa zamirul fasl ne zamirul fasl a larabci a wurin malaman nahawu shi ma taukidi ne yakan zo da fa'idoji guda uku an ce zamirul fasl na farko yakan zo lil taukid na biyu yakan zo lil hasr na uku kuma lil tafriq bainal sifa wal hukm bainal khabar was sifa afwan lil tafriq bainal sifa wal hukm kaga in kace inna shine lalle verily ga lamul kasam ne kamar ka ce wallahi ga kuma huwa a larabci in ka ce zaidun ka'imun bai kai karfafa magana kamar ka ce zaidun huwa ka'imun ba in ka ce zaidun huwa ka'imun kaga huwan nan da ka saka ya kara wa jumla ɗin karfi ne zamirul fasl mafhum sai haka Allah ka ce inna haza lafuwa. Allah ta'ala ya karfafa magana nan da tauki da guda uku lalle wallahi ga kuma damirul fasil labarin da ya mu gaskiya ne saboda me saboda bisa ga ɗabi'ar mutane usually in kaga mutum ya cika labari kullun labari ne to in labari ya yawa ana iya samun zuki samalle kuma ga wanda ya saba karantarwa malamin firamare ko sakandare wani lokaci ma takardun da ake karantarwa laburan kirkiro su ake yi ai muna mun karanta iliya dan mai karfi magana jari ne ko duk an manta da su ne ko na rika buka kwatin ne kuna ji ai mun yi magana jari ne mun yi irin su iliya dan mai karfi in kana karanta labarin iliya dan mai karfi sai kai ta jin tsoro a dare dan na karanta ai ta baka labarin irin jarintarsa misali amma daga ƙarshen kake sai gane ashe dai zuke ta bala ne kawai kirkira aka yi to bisa ga ɗabi'ar birra ana kirkiran stories ne kawai don a don a karantar da yara saboda in kana karantar da yara ba zai zama wai kullum aka zo babu wani abu sai serious abubuwa ba yaro ba zai fahimce ka ba shi yasa duk makarantar yara akwai labarin taɗi akwai lokacin ba da stories akwai lokacin fita a yi gudu akwai lokacin dan tsere to shine yaro zai karatu yanzu in ku anan neman ya ba da dame ku ba abin da ya dame ku shine hakikanin sakon in an samu laburra ɗaya biyu suna taimaka a fahimta iya da muhimmanci amma yanzu da muka zo sai ce muku to yanzu a tashi za mu fita fili a nan za a yi gudu sai a dawo ai kaga a wurin ku matsala ne amma inda yan primary 2 na sa a nan ko primary 3 ina ce musu za a fita a yi gudu to kowa murna yake in ka takura yaro ko a gida ne kace zauna waje ɗaya ya nutsu a kujera to wallahi ka sa shi kaman kurkuku ne sai ga ta abba dan ban minti uku man dan motsa haka ka bashi dan minti uku dan tashi ya tsalle saboda me saboda shekarun na abun ne ba dama ka bar yaro wai ka ce wai kullum aka zo a yi ta magana innal munafiki na fi darkin asfali minan nari kul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan idza ja'a kal munafiquna qalu sai ka sa yaro samu tabuwar hankali amma in ka zo karantar da yara suna son story sai ka ce za a bada da labarin annabi adam da hawa'u sai ka ba su labarin a hausance to sai ga ya shiga jikinsu ya yi tasiri hatta ga manya labari ba wajibi ba ne amma idan aka ba da shi daga cikin fa'idodi na labari wanda shi ƙur'ani dukkan labarin da ke ƙur'ani gaskiya ne babu wani labari da yadda aka hakaito shi wai dan a gamsar da kai ko a gamsar da ni wannan shi ne abin da muke fahimta dukkan labari da ke cikin qur'ani wallahi gaskiya ne Allah baya kirkira dan ya ba mu sha'awa ko dan ya gamsar da mu arama ba kai ba mu misali a qur'ani da ke nuna haka laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wannan cikin suratul yusuf aya ta karshe ne aya ta 111 kenan Allah ta'ala yake cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan Yurtara. hakika cikin kissosin da Allah yake ba mu a Qur'ani musamman kissa ta Annabi Yusuf da aka faɗa Allah ta'ala yake cewa me ibratun li ulil albab akwai ibra wa'azi ga masu hankali kissosin da ke Qur'ani dukkanin su gaskiya ne kuma babu ɗaya da zaka ɗauka. in kana neman wani alheri ko Allah baka wani ni'ima ko kana cikin wani halin jarraba ko ka samu kargadan imani ko wani abu face ka samu wata kissa da ke da munasaba da kai da in ka karanta za ka samu waraka a cikin ta in ka shiga jarrabawa duba kissar annabi Ibrahim a wuta aka jefa shi in ka shiga kissar an ki karban gaskiya ka faɗa duba kissar annabi Nuhu irin wahalan da ya sha har a gidansa ya samu matsalar isa da sakon Allah subhanahu wataala in ka shiga halin rashin lafiya ka je a karantar da kai kisar annabi ayyub ka ga irin jarrabawa da Allah ya masa na jinya da halin da ya shiga ciki na tsananin jinya in ka samu kanka cikin hassadan mahasada duba kisar annabi yusuf gaba ɗaya ta babu abin da ba a magana a kai ba kuma ka gane cewa ɗan adam bai isa ya hana Allah abin da ya niyan yi ba annabi yusuf ya shiga rijiya an sai da shi an kai shi gidan yari ya zauna ya shiga jarraba atul aziz duk bala'i ya shiga amma daga karshe Allah ta'ala ya zo ɗaukaka shi duk abin da Allah ya ce zai bai hana ba wanda ya hana shi sai sa hasada ba ta hana Allah ya abin da yake so bal ma ne asalin takin da ke sa a yi nasara a ciki so babu wata jarrabawa a duniya da za ka shiga face a kota kissa a ƙur'ani bayan aka fito maka da ita sai ka ɗauka kamar ma an san za ka samu kanka halin aka yi kissa kuma sai ka ga duk halin da kake ciki wannan kissa ta ma sai halin ka tsanani a cikin Allah ta'ala ya ce ibratun ne ulil albab amma ma kana hadisan yuftara ba fa labari ne da aka kirkira ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi gaskatawa ne na duk abin da ya gabata a baya duk kissar da ka ji a ƙur'ani wallahi tallahi billahi abin ya faru kawai abu ne da ya faru aka zo aka baka labari wa tafsila kulli shay kuma akwai bayani ne daki daki daki da kowane abu sannan cikin kissosin akwai shiriya da rahama gawa ga muminai to kaga in ka karanta kissar nan ta annabi Isa ka karanta kissar annabi zakariya ka karanta kissar na na maryamu da haihuwan isa kissar annabi haya idan allah hana ka haihuwa me yasa hankalinka zai tashi idan allah ya tsora maka wata jarrabawa a rayuwa me yasa zaka damu ga wata baiwar allah budurwa saliha haka kawai sai ciki ta haihuwa ba ta da miji ko ba ta yi sabon allah ba don allah ka hakaito wanda a tunaninka in ba allah ya kare mutum ba me zai faɗa a gamsu da shi in ba Allah ya kare ba budurwa ce mace sai mai kamun kai sannan kuma aka ganta da juna biyu da ba ta yi aure ba in ba kariya ta Allah ba to in ka duba wani ya ishe ka to wani abu ne Allah zai dauko ya yaba maka da jaraba da zai tada hankalinka wannan duka kuma babu wani abin da bai yi wa auren Allah in ba haka ba mace juya da mijinta ya riga ya wuce shekarun haihuwa amma sun zauna kuma sun roki Allah Allah ya ba su haihuwa wannan kuma ke bayyana maka ba abin da za a roki Allah mai yiwuwa ne kuma a ce Allah ba zai amsa maka shi ba sai dai in yakinin ka yi karanci ko baka cika sharuɗan da Allah ya ce a cika ba ko kuma Allah cikin hikimar da ya ga gare ya hana ka a duniya ka je lafiya a baka aljanna saboda hikimar Allah tana da yawa sai ka roki Allah duk abin da ya dace a roka akwai abin da in ka roka a wurin Allah ba abin da ba zai yi ba amma malamai suka ce akwai roƙon da kaman makaruri ne karka yi kamar yanzu kana zaune kaka ce ya Allah Allah ka sa gabanin a sha yau a ce ni ne shugaban kasar Saudi Arabia ni ne sarkin Makka da Allah ka yi adalci kawai kana zaune a masallacin annur ko kana can kauyen mu na fantani kawai ka ɗaga hannu ka ce wai kafin a sha ruwa ka zama kai ne sarki na saudiya ka yi adalci duk da ka san ba abin da Allah ba zai yi ba amma kuma kai ma baka yi adalci a addu'ar ba ko ka zauna ka ce Allah ka sa in zama wata aya a tsara kai na in yi yawo shekara ɗari a nan gaba ba da kai ina rayuwa Ya yi ma'ana Allah yana iya rayar da mutum babu kai amma yana ce ka roki Allah a tsara kanka kuma ka rayuwa babu kai to akwai abubuwan da ba a roƙo irin waɗannan abubuwa in kai baka nuna ladajin sanin muhimmancin addu'a ba kamar addu'ar ba walakantar da ita kake duk bukatunka a duniya ba da zaka roƙa sai wannan baka neman shari'a ta Allah baka neman rikin asiri ko kuma aikin yi baka neman lafiya baka neman ƴaƴan salihai a duniya ko baka neman lafiya a cikin ƴaƴanka ko iyayenka ko wani abu da ka bada wannan baka neman aljanna duk wannan ka wuce kawai wannan kake roƙo zaka duka laburan da Allah ta'ala ya ba a Qur'ani gaskiya ne kuma yace ma kana hadisan yuftara kaga babu wani abun da aka kirkira babu iftirari babu wani abun da aka je aka yi forging kawai don yi ne don a gaya muku duk abin da Allah ya faɗa na labari a ƙur'ani gaskiya ne har wanda za a ce wa daraba Allahu masalan kaza duk waɗannan a ƙur'ani suna da yawa sun faru aw kallazi marra ala qaryatin duk abin da ka gani na kissa a ƙur'ani abun ya riga ya auku ne ake gaya maka Allah ta'ala bai bukata kawai ya kirkiro abin da bai faru ya gaya mana ba mafhum sai sannan kuma ga manya akwai hikima kaga Allah ta'ala yace akwai me shirya a cikin kistosin akwai rahama ta Allah Gasuwa ga wanda suke muminai kuma a cikin kistosi din wani lokaci in ka shiga jarrabawa mai daɗi ko mara daɗi ka samu kistosin suna tabbatar da imaninka da musuluncinka ka tabbata a ciki suna ƙara maka nutsuwa duk abin da ka shiga na jarrabawa akwai kisa da aka ɗauko aka maka jarrabinta sai karkace alhamdulillahi alhamdulillahi saboda me saboda wanne yana tabbatar da kai a cikin addininka har ma za ka samu karin misali wa وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين wa kullan naqussu alaika min anba'ir rusul wannan cikin suratul hudu kenan aya ta ashirin. Allah ta'ala ya ce duk kisosin da ya faɗa ya ce wa kullum dukkaninsu na kusu na kusu shi ne fi'ili muzari na karanta kissa na kusu muna kissanta muku kamar da Allah ya ce na hannu na kusu alaika na ba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda cikin kashi aya ta goma sha uku kaga a nan wurin sai sai na kusu muke ba ku kisosin ai an gama saukar da su a qur'ani amma har yanzu na kusu ne saboda me saboda in ka san wata kissar mai yiwa baka san wata ba in wacce ka sani ne ma ana ƙara maimaita maka bayanin ta a lokacin da kake bukata sai ka ji ta kamar sabuwa ya shiga cikin na kusu saboda qur'ani yana maimaituwa ne yace muna wa kullun naqussu alayka min anba'i rusul na laburran waɗancan manzanni don ma nusabbitu bihi fu'adak abinda za mu tabbatar da zuciyarka akan gaskiya da shi waɗannan kistosin duk imanin kankana bin su sai sun ƙara wa mai imani imanin sa na Allah don haka Allah ta'ala ce inna hadha lahu wal qasasul haqq ma'anan al haqq mun yi magana jiya mai tsawo akai ba sai rabai mai tsaba al haqq shine al khabaru sadiq sannan kuma me wal hukumul adil shine labarin gaskiya da kuma hukuncin adalci amma bahaushe zai ce maka asidiku shine gaskiya alhaqu zai ce maka gaskiya kalman alhaqu ya fi karfin a takaita shi akan me a ce gaskiya kare sai dai a ce me sai dai a ce tabbas ko kuma a ce me a ce adalci ne da gaskiya tabbatattu saboda me saboda ba a cire adalci a cikin alhaqu ba sai na maimaita bayani na iya ba so muhimmanci da kissa na da muhimmanci gare mu gaba daya yana tabbatar da zukatan mu akan imani duk abin da ya faru gare kan ka duba za yana da muhimmanci shi sa a rayuwa ko da experience kake da shi a rayuwa ka rika sharing da wasu in a kasuwanci ne in a karatu ne ka sha wahala idan wasu hidimomi ne faɗan da kake yi yana ƙara ƙara ilimi da tabbatar da waɗanda suke yan bayanku a harkar da suke idan aran ma zai zana ya bayanin wahalar da ya sha haddan ƙor'ani fiye da rabi a cikin masallacin nan kowa sai ya ji cewa a shi abin da ba mai sauƙi ba ne idan haddan na baka wahala sai kai tunanin to ai gara in ci gaba da ƙoƙari. wata ran shi Allah za a haɗa haddan ƙor'ani saboda mai saboda ba da labarin abin da ya rigaya musamman ga wanda ya nasara a harkar da yake a ran ma haddace qur'ani muna fatan yayi nasara a haddace qur'ani wani yayi karatu a makaranta sai zai ba mu labarin wahalan da ya sha in aka ji zai farkar da mutanen mu babu wani lokaci da matasa ke bukatan isosin jama'ar da suka yi nasara a duniya da a Najeriya kamar a yanzu muna da jarin matasa Allah mana rahama da su mun gode masa waɗanda suke da yawa man masu jini a jika amma akwai karancin tajiriba experience tare da su mafiya yawa kowa yana so ya girme ya ci gaba in kuɗi ne ya yi kuɗi in karatu ne ya kammala ya zama wane in matsayi ne ya kai kaza in kuma ilimin addini ne ya zama aran ma ko ya zama kaza amma babu wanda yake sha'awar ya sha wahala ko ba a taɓa haka ba a duniya wannan muke ba suna ta wata mallai ta amsu sai Fatihan, munaziran bi ghairi ana'in wal jununi funun idan mutum yace ina so in zama babba ko ina so in zama ma ko ina so a ce na yi phd a karatu ko ina so a ce na haddace alkutubu sitta ko a ce ina so na zama na iya larabci da zan iya kaza da kaza wa'azi da shi amma sai ce amma ba na so na sha wahala ina so kawai ne na huta sai na yi samu abu in ya gama sai ka ce masa eh na fahimci ka amma ka sani hauka kala kala ne ita hauka kala kala ne categories ne da there are different types of hauka kawai shi ne amsar da zaka bashi laraba suka ce ka ce masa akwai hauka kala kala ba bi ma'ana akwai mahaukaci da ke yawo a boda akwai mahaukacin da zai wanka ya guga ya fito a gida an taba samun ana raba mutum da ce kurani da sha wahala ba kuma kai kace kana so ka zama kuma kace a ce baka da wannan sauka tare da kai to tunda muna tsoron mu ce maka mahaukaci kawai sai aka ce mu ce maka hauka kala kala ne shi kenan ya isa ba wani bayani hauka kala kala ce kai sai ka je ka fassara me kake nufi a'a baiti ne aka ce a ce hauka kala kala ne shi kenan ya isa yasa na da muhimmanci in ana karanta yana da matukar tasiri duk wanda ya nasara a rayuwa ya gode wa Allah akai kuma ya share Har ko ta hanyoyin da ya bi a rayuwa ya kai inda yake zai amfanar da 'yan baya za su fahimci rayuwar nan in ana so a yi nasara ana shan wahala ana tashi ne a yi aiki tukuru kuma a dogara ga Allah kashi casa'in da tara cikin ɗari na mutanen kaga an ce wane ne da ake nuna shi da yatsa ko a ɓangaren ilimi ko kaza ko kaza idan ka zauna ka ji wahalar da shi, sai kai ta shan mamaki wani zai zauna ya shekaru baccin dare ma bai da shimfiɗi a gidansu da yake zuwa ya kwanta ko a masallaci yake kwana ko haka yake mannuwa da kago a masallaci yake bacci to ran da ya zo ko yake tilawan qur'ani sai ya baka sha'awa amma ran da ya baka wancan labarin sai ka ce ashe haka abun yake ashe abun ba haka kawai bane to yasa stories na da matukar muhimmanci wajen ƙara fahimtar da mu yaya rayuwa take Allah ta'ala ya samu wanye lafiya don haka wa ma min ilahin illallah kuma annabi ka gaya musu su nasara da jiran da suka zo maka nan suke kalubalantanka cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah wa ma min ilahin illallah iya da ma'ana ɗaya da la ilaha illallah ma min ilahin kaga ma din nan shi ma menene annafiyu ne to nafiyu a wurin shi ma tauhidi ne kana nafi illa kuma kana me wa ma min ilahin illa me Allah kana isbati ne a wurin kayi nafi kuma kayi isbati kenan ba abun bauta da gaskiya sai Allah istisna'i ne amma zo da ma'anar isbati ne ka kora komai sai ka tabbatar da Allah babu abun bautawa da gaskiya sai ne sai Allah wannan kalma ai kusan tun ba mu san kanmu ba muka san a iyayen mu na kiran la ilaha illallah duk wanda ya tashi gaban dattijuwa mahaifiya ko dattijo mahaifi ko mika suka yi a dare sai ka ji ana la ilaha illallah wannan ɗabi'a ce ta dattawan mu sai ka ji dattijin ka yi mika sai ce la ilaha illallah to wannan ai mun haddace tun ma ba mu san menene rayuwar ba saboda me saboda iyayen mu suna fada wannan ita ce fa miftahul janna kalmar la ilaha illallah fa ita ce mabudin aljanna masallacin nan miya da mabudi in ka zo ba kirin zai budu ba zai budu ba to ita ma aljanna tana da mabudi idan kana son shiga cikin da sai ka zo da ta mabudin shine la ilaha illallah mafiya yawan fado ko a duniya yana da haƙora kalmar shahada ita ma tana da haƙora haƙoranta su ne shuruɗu kalimatar shahada sharuɗan kalmar shahada idan kwado a duniya yana da haƙori guda goma mabubi yana da haƙori goma sai haƙori ɗaya karye ko da ku kwaɗan irin kwaɗan da ne mai suna gama gari idan haƙori ɗaya karye in ka saka zai buɗe ba zai buɗe ba sai dai ka nemo kusa ga balle ita ma kalmar shahada tana da shi in kace la ilaha illallah ba wai kalma ce da muke faɗa mu sai yayi ba kawai la ilaha illallah tana da ma'ana in muna faɗan irin la ilaha illallah la wallahi sai muna jin ma'anarsu muna sanin su. tun fa a zamanin tabi'ai al-hasan ibn abi al-hasan al rahmatullahi alai, da ya ga asba'u tabi'ina sai mutum da la astaghfirullah la sai yake musu wa'azi da cewa istighfaruna yahtaju ila al-istighfar yake istighfarin da muke yi shi ma iya neman a masa istighfari saboda kawai fada ake babu aiki shi ma istighfarin ya dace a masa istighfari kai ka ta magana to kalmar shahada ita ce mabudin aljanna dukkan mu yana bukatan aljanna sai mun kiyaye ta kowa ya je san ta guda bakwai ya aiki da su wa zai kirga mun ta guda bakwai a jere ga dan uwa daga can baya ta cika kirga su to ka haddata baiti ka kawo su Allah ya mata albarka ka kawo bangare ɗaya to ita kana ka da su ana so ka kawo isbatin su duka da kuma nafiyin duka yadda aka ce la ilaha illallah to duk sharadin ana so ka zo da isbatin sa tabbatarwa da nafiyinsa. sa na farko al-ilmul munafi lil jahl na biyu al-yaqinul munafi lil shak na uku al-qabulul munafi lil raddi na hudu al-inqiyadul munafi littar na biyar al-ikhlasul munafi lishirk na shida as-sidqul munafi lilkadhib na bakwai al-muhabbatul munafiyatu libid'a so kowanne sai ka kawo isbatin sa sai kuma ka kawo me nafiyin sa mafhum so dole sai mun kiyaye su mun san sai zama kalmar shahadar mu ta tsaya mabudin aljanna mu haƙoran bakwai babu wanda ya kare Allah ta'ala ya samu suka sharuɗan kada kowanne ya karye wa inna Allah lalle Allah lahuwa lalle wallahi shi al'azizu. mabuwayi ne Allah izza ta Allah ce kuma izza ta wanda suka rike Allah ne shi yasa ya yace walillahi al-izzatu wa rasulihi wa mu'minina izza ta Allah ne da manzansa da mu'minai cikin na ƙarshen aya ta takwas. kaga izza ta Allah ce ɗaukaka in ka ga musulmi ya kaskanta shi ya walakantar da addininsa da kansa amma addinin musulunci addinin izza ba a taɓa rasa izza har sai an watsar da addini amma duk wanda ya rike addini yana da izza kuma yana da kwarjini ka duba kwarjini irin su sardauna Allah ya ji kansa ka duba kwarjini irin da su tafawa balewa da suka rike izza wannan kwarjini da buwaya din in karki Allah ta kace amma ran da musulmi waye gari rayuwarsa ɗaya ne da wanda bai ji akwai Allah ba to ba da za kuma ya izza makiyin Allah wanda bai san Allah bai yana zuki ta da musulmi na yi shi yana shan giya aka samu musulmi na shan giya shi yana wasa da ibada musulmi ya wasa da ibada sai za a samu izza shi zai ci amana musulmi bai ci amana zai karya alkawari musulmi zai karya alkawari za ka samu izza izzan tana cikin mu bi Allah ta'ala idan muka bi Allah ta'ala sai Allah ya ba mu izza kamar da yawa sahabbai radiyallahu anhum kuma wannan izza ta zo saboda zaman su na waliyan Allah ko sunan su aka kira sai ka ji izza a ciki kawai a ce maka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ko ba a ce ko ba sai ka ji wata buwaya a ciki a ce maka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ko a ce maka abubakar siddiq as-siddiqul akbar dattijan arziki ko a ce maka usman bin affan wallahi a cikin sunan su kana jin akwai isra da saboda me saboda kyan alaka tsakanin su da Allah in ka ga musulmi bai da izza to ya yadda ita shi kuma Allah ta'ala al-hakim ne al-hakim mai hukunci ne wanda a cikin hukuncinsa akwai hikima mafhum tayyib na'am فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين فإن تولوا idan sun juya da baya musamman su waɗannan mutanen najiran da suka zo suka zo debate da fiyayyen halitta suna kalubalen da su akan me yasa zai ce annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba zai ce shi kaza ba sai Allah ya musu duk irin waɗannan nasihu sai a ce musu fa in tawallaw in sun juya da bayan suna kawar da kai fa inna Allah lalle Allah alimun mai ilimi ne bil mufsidin da mabarrata duk mabarrata Allah mai ilimi ne a kansu bi ma'ana maganar da suka yi kira na jinginawa allantaka ga bawa daga cikin bayan Allah wannan barna ne mafhum tayyib kuma al-ibra bi umumin lafz a nan sai ka ce dukkan barna mai barna Allah ya san yana ne ba wani mai barna da zai yana barna Allah bai sani ba idan mutum yana kisan ganganci barna yake Allah ta'ala ya sani mutum yana garkuwa da mutane ya kama su yaje yana ciniki sai an biya shi wallahi barna ne kuma a gaya masa Allah ya sani cewa Allah ya sani nan ba kawai kawai ka ɗauka ya sani bane a'a kashe di ake ma'anar abin alimun bil mufsidina Allah yana da ilimin masu barna yana musu kashe kashedi barnar da kuke ba mun sani ba wani mai barna da mai tabbata yana barna Allah ta'ala tun a duniya bai wadatar da shi ba gabanin aje lahira gaya mun mabarnaci da ya da ya shekara arba'in yana barna Allah bai nuna karshen sa ba ai sunna ce da Allah kashe kashedi yake musu duk mai barna da yake barna a bayan kasa dukkan karya dokar Allah a yi wa dokar Allah kullum uwar shehu fasadi ne ‘ya'ya da suke yawo musamman mata suke bayyana tsiraici ko suke ɗaukan bidiyo suna rawa suna nuna halittar jikinsu ga duniya fasadi ne Allah yana musu kashedi ya sani waɗanda suke cin amana Allah ya ce a musu kashedi ya sani wanda suke da dama suke zalunci Allah ya ce a musu kashedi ya sani waɗanda suke garkuwa da mutane Allah ya ce a musu kashedi ya sani waɗanda suke kashe rayuka da ganganci Allah ya ce a musu kashe ya sani duk abin da ake ba wanda Allah bai sani ba kuma Allah ta'ala iya madakata kowa zai je tsarin kiyama ya tarar da abin da ya shuka waje ne wallahi da babu kamun kafa ba wani mutum da yake da immunity a lahira babu wani mutum da zai je kamun kafa wai a yaje da wannan a duniya ake yi kowa idan ya je can wallahi kar san karni kuma kowa ta kansa yake yi duk bargar da ake a bayan kasa babu wanda Allah bai sani ba wannan kashedi Allah ya yi shi yasa a Qur'ani Allah ya mana wasiya da kar mu rika yin barna a bayan kasa har ma zaka neman misali ka samu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a إن رحمة الله قريب من sannan masu fasadi ne matsayinsu a wurin Allah وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أتكلم آيوي ديوة القرآن ده الله تعالى يكي بينا مانا إلا الفساد ده أنا مفساد ده شر أرى ما بام مثالي قد أبيكم سن وذاكر نفر قصرة الأعراف آية همسن ده شدا ده الله تعالى يكي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kar ku yadda ku yi fasadi a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara duniya wannan kasar Allah mana kashedi duk abin da ya saba masa kalmu a bayan gaba ubu khawfan wa tama'a in addu'a ne mu yi ta roƙon Allah ta'ala muna masu tsoron wuta da kuma buƙatar aljanna da kwaɗayi da jarin aljanna kuma rahamar Allah tana kusa ga mutane masu ihsani ihsani ai mun sani shine kyautatawa an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka ko da hadisi da biyu a cikin arba'u da hadisi ai kowa san hadisin so duk wanda suke ihsani Allah ta'ala ya ce rahamar sana kusa da su na biyu a mai kama mana misali na kissa ta karuna suratul qasas din ne ma akan maganan kissa din ne suratul qasas ayoyi ta nawa 80 banda kai 80 da nawa 88 جزاكم الله خيرا قال ما كامن آية سبعين ta بقي da Allah ta'ala ke cewa karuna wa buta fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya sai ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka kyauta kayan da Allah ya kyautata maka da Allah duba halittar ka bai ta ka gode wa Allah ba idan Allah ya miki wannan halitta ki zama kina rawa kina bayyana tsiraicin bayan Allah ya ce ki gode masa ki kyautata masa sai ce wala tabghi al-fasada fil ardi karka da ne fasadi a bayan kasa garuna inna allaha la yuhibbu al-mufsidin Allah baya son masu barna a bayan kasa dukkan nau'in barna Allah baya so idan mutum yana kashe mutane da ganganci Allah baya so wanda yake garkuwa da mutane Allah baya so wanda yake kar duk wani fasadi wanda ke zalunci a bayan kasa Allah baya so wanda ke cin amana a bayan kasa Allah baya so mai luwadi a bayan kasa Allah baya so mai zina a bayan kasa Allah baya so mai shan giya a bayan kasa Allah baya so wanda bai ibada a kan lokaci a bayan kasa Allah baya so mai zalunta sa Allah baya so mai ha'inta sa Allah baya so mai ha'inta mijinta Allah baya so kowanne ne Allah yake mai yin wannan Allah baya so in ka cire masu irin laifukan nan ka ga mutum ne suka saura Allah yake so sai ka samu yan kaɗan ne duk mai fasadi Allah ya ce inna Allah la yuhibbul mufsidin wallahi duk masu fasadi Allah baya so ai babu fada'in da ya wuce mutum ya je filin kiyama Allah ya ce bana son wani kuma akwai ranar kin dillanci to a duniya wallahi a lahira akwai ranar kin kasuwancin da dillancin gaba daya Allah ta'ala ya samu wani lafiya na قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قل كشي يا أهل الكتاب يا قوم أبو ثالثة اليهود والنصارى تعالوا خذوا أنا جيتهم في انفيتيشن letter ila kalimatin zuwa ga wata kalma kwaya daya sawa'in mai daidaitawa bainana tsakaninmu wa bainakum da ku mu da ku sai mu zama abu da ita ce kalimatar shahada Allah na abu da illallah mu da ku a wannan kalma din shine kar kowa ya bauta wa komai sai Allah wala nushrika bihi shay'an kar mu masa tarayya da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashin mu ya rike sashi a matsayin abin bauta koma bayan Allah dan adam ta ne bauta duk wani dan adam fa in tawallau idan su waɗannan mutane suka juya da baya fa qulu ka ce musu ishadu ku zama shaidu bi anna lalle mu muslimuna mun rike Allah mu musulmai ne mun sallama kanmu zuwa ga Allah subhanahu wataala qul ta'alau ka ce ku zo ku wannan ana ƙara magana ga annabi da al-yahudu wal nasara da ke zuwa sa da tambayoyi ko munazara ko suna son kure shi ya halatta idan fahimtar gaskiya ne a zo a zauna a ce me hujjan ku na cewa kaza mu me hujja wannan ya halatta a musulunci shine munazara mu zauna mu ce mu ga abin da addini ce ku ga abin da addini ce a gane wa ke da gaskiya wa yake zuke ta malle Allah ya halatta da wannan aran ma sai ba misali wala tujadilu أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا جزاكم الله خيرا سكم سورة الأنكبوت آية أربع عند الشدة كاقال الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كرف يجاي يا أهل الكتاب سيدي لك يودتها إلا بالتي سيدي لك يودتها دوك همتن قصيا mu da muka ce Allah ne ne mai dalili mu da muka ce annabi Muhammad manzon Allah ne mai dalili mu da muka ce kaza kaza ne mai dalili ku da kuka ce kaza mai dalili sai a zauna ba zaki ba bakar magana ba cin mutuncin juna ba yi wani sharri kawai dan ayi me dan a fahimci addini kuma in za a yi sai a yi da me da hikima rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan wannan suratul nahl aya ta 125 Allah ta'ala yace kai kira zuwa ga tafarkin mahaliccinka ila sabili rabbika bil hikma da hikima wal mau'izatil hasada da kuma kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati yasan kuma ku mujadala da su ku yi jayayya ku yi debate amma da me da kyautatawa idan za a yi a ka'ida ana yi da ladabi ba za ka zo ka mutane ku arna ku kaza ba a haka sai ka yi wa mutane mutuntawa da zaben kalmomi na mutuntawa saboda ne saboda burin ka shine a fahimci gaskiya wanda kake so fahimci gaskiya a bakin ka baka cin mutuncinsa baka masa bakar magana baka aibata shi me kake bukata shine kana rarrashin sa ne dan ya fahimta shi mai karantar da musulunci ana so ya zama kamar likita ne da ke trifin yaro mara lafiya yana da malaria fever a jikinsa sai ya zo ka za ka masa allura shekararsa biyu yana ma dukanka yana buge ka haka za ka yi hakuri za ka ce ka likita ne ai yaron ya buge ka nan ka fasa masa ba a fasa yana dukan kana ba shi hakuri in ba da minti sai ka ba shi minti to haka mai wa'azi yake rarrashi yake wanda ya dana tarko na kama mutane zuwa aljanna ya kuma baya daga mai bai daga kara a wurin burinka mai shine duka a zo a tsira a tafi lahira a shiga aljanna to sai ka bi mutane a hankali da kalmomi na mutuntawa da kalmomi na girmama don me don su fahimta amma kuma a kalmomin har a yi aiki da kalmar da Allah bai amince da ita ba kuma wanda yake bayyana mana a ka'idar musulunci dukkan wani musulmi ya zama mai kira ne zuwa ga addini wannan yana da matukar muhimmanci a duk inda kake a aikin da kake ko sana'a ya zama kana kira zuwa ga addinin musulunci a aikinka a mu'amalarka wani ya zama kawai kallon ka in yayi ya gane cewa lalle wannan musulmi ne na kwarai wannan shine tafiya ya zama a ayyukan mu mun amince mu musulmai ne muna kyautata mu'amala ga waɗanda ba mu ba dan su gane cewa addinin nan ba ba irin yadda ake ƙarya a gare shi a duniya bane ba mai yadda ake faɗa bane addinin fa kyakkyawa ne wanda aiki za mu shine mu kyautata mu'amala ga wanda bai gane addini ba dan ya gane ko da ku shi ya muzanta mana mu'amalar mu mu kyautata masa saboda mai saboda mai abun fada baya fada duk mai hujja baya fada yaushe muka gama da waɗannan ayoyin da za mu tsaya fada ba mu da lokacin fada me muke da shi shine ayoyin qur'ani da ingantattun hadisi don haka sai ku kira su zuwa ga karima sawa'in bainana wa bainakum da za ta daidaita mu da ku Allah na abu da illallah da kada kowa ya kotawa kowa sai mai sai Allah subhanahu wa ta'ala mu da ku mu da ku kada kowa ya bauta wa kowa sai Allah shine ila kalimatin sawa wannan sunan kalmar shahada ne ana kiranta kalimatu sawa wato kalmar daidaitawa duk wanda ya fade ta ya zama dan uwanka har abada matukar yayi ne yayi riko da ita sai a ce kalmar daidaitawa ina ga ba zai iya yi wa kammala. ayan ba ma ya tashi akan <clears throat> Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimuna sai mu kwanan jeji kenan ko to Allah ya sa mu fita jejin lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله والله تعالى أعلم